بسم الله الرحمن الرحيم a yau takarda ta farko mai ta tana cewa washi malam don allah don annabi ka karawa mu ya'ya maza da mata sanin matsayin biyayya musamman ga uwa ko kuma uba ina jin ko karatu na jiya na yamma na yi magana da wannan na bude tafsiri ga duk waɗanda suka ji ko suka gani a talabijin cewa da iyaye suna da girman haƙƙi a kanmu kuma ku gane wani abu guda fa duk wanda take munana wa mahaifanta ba ta yi musu da'a duk wanda ke kokarin cin mutuncin mahaifansa wata rana sai Allah ya jarrabe ki da dan da ke ma zai gane miki masifa sai kin gama da wannan sakamakon in ma baki haihu ba kuma to kuma sakamakon yana na jira ki a kiyama an yi miki mai kyau ma kawai idan aka jarrabe ki da dan da zai rama abin da kika yi wa mahaifanki ya rama akan ki ya rama musu an yi miki mai kyau ma kenan ma'ana ubangiji bai kyale ki ba har sai da aka je kiyama to amma babban munin sakamako shine a kyale mutum har sai an je kiyama to wannan shine mafi muni dan haka duk wanda ya san cewa baya da kyakkyawan mu'amala da iyayensa duk wanda ta san cewa rashin kunya ko rashin kirki take wa mahaifanta ta yi kokari ta yi wa kanta gata ta tuba zuwa ga Allah sannan kuma ta nemi iyayenta su yafe mata babu abin da Allah ke gaggawar kama mutum da laifi akan sai da manzon Allah ya faɗa cikin hadisi irin saba ma iyaye ubangiji ta Allah yana gaggawar kama mutum da laifin saba ma iyaye a duniya tun kafin ma a je kiyama da haka ya kamata ku shiga taitayen ku sai tambaya ta biyu wanda ita ce za mu kawo tambayar nan aka makalla ta yar uwa da take tambaya akan ita dai tana so ta zama zakira tunda an ce da maza da mata duk mace ma tana iya zama zakira to kalman nan ta zikiri da kike so ta sani ita za ta kama ko tana kicin ko tana yankan albasa ko tana ko menene tunda an ce dai ba sai da alwala ba ba sai da sarki ba to wai shin waɗanne kalmomi ne wanda mutum ya faɗa za su zama yayi zikiri tana so sosai da yawa akan da kalmomin da manzon Allah ya koyar da mu mai zikiri suna da yawa akwai waɗanda an keɓance musu lokaci to mutum zai yi su ne a lokacin da shari'a ta aji akwai waɗanda an bar su kofa buɗe ba keɓance musu lokaci ba yanzu zikirai da ake amfani da su na kwanciyar barci ko tashi na shiga ban ɗaki ko fita na shiga masallaci ko fita na safe ko na yamma ko irin abin da mutum zai faɗa lokacin da ga hadiri ya taso ko lokacin da iska ya taso kun ga waɗannan dukkan su adi'iya ne da azkar addu'o'i ne da zikirai wanda aka keɓance musu lokacin yin su ba shi iya yiwa da tsakar rana in ɗauki wani zikirin da da safa aka ce a yi shi ko da yamma in zo in yi shi a tsakiyar rana karfe sha biyu na rana ba shi yiwa in zo shiga masallaci in yi addu'ar da wajen shiga ban ɗaki ake amfani da ita ba shi yiwa in zo shiga ban daki in karanta addu'ar da ake yi wajen shiga masallaci saboda an kebance masa lokaci amma akwai zikirai da manzon Allah ya bar su kofa a buɗe mutum zai iya furta su duk lokacin da ya ga dama kamar su subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah manzon Allah bai kebance wannan zikirin wani lokaci da za a yi ko da safe ko da rana ko da daddare ko a kwance ko a zaune ko a tsaye mutum zai iya yi kamar su la hawla wala quwwata illa billah kadai a matsayinta mutum kowane lokaci zai iya kamar su tasbihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ba a kebance masa lokaci ba duk lokacin da yake so zaki iya yansa kuma babban abin da ake so a cikin zikiri sai mutum ya game dukkan nau'ika na zikiri din lokacin safe yayi wanda aka ce ayi da saka lokacin yamma yayi na yamma shiga masallaci yayi fita yayi shiga ban daki da fita kowanne yayi waɗanda aka basu kofa a buɗe yayi su duk lokacin da ya samu sukuni kuma kar mutum ya lazanci guda ɗaya kawai shi kaɗai yake yau yayi wancan gobe yayi wancan kalar gobe yayi wancan kalar bai san wanne ne Allah madaukakin sarki zai karba masa ba sannan hujjar cewa wayya ya zaka ka zama zakiri ai aslan ma mutum ya sawa sunansa suna zakiru namiji ko wata ce sunanta ta zama zakira mace sa sunan kanshi bid'a ne baya cikin addini dan kwaso kamar mutum yana tsarkake kansa kenan gani mai yin kaza yanzu kawai in ce suna na zakiru ma'ana ina ba da adireshi na kenan ni ne fa mai yawan zikirin ne shi kuma zikirin ana yin shi dan Allah kuma yanzu na zo na faɗa mutane ki zo ki ce sunan ki shi kenan ma'ana kin tallata mana cewa kin ce mai yawan zikirin nan kuma abin da ake so a cikin ibadoji kun ga zikiri nau'i ne daga cikin nau'ika na ibada ga salatin annabi ga azumi ga sallah ga jihadi ga jin kan talakawa da marayu da kyautata musu duka waɗannan nau'ika ne na ibada abinda ibn al-qayyim ke faɗa cewa kuskure ne ma mutum musulmi ya shahara da wata ibada guda ɗaya a ce kawai shi wannan ya kamata kowace ibada ya saka kai a don akwai lokacin da wannan ibadar ta fauce falala akwai lokacin da wannan ta fauce falala ba na komai ina zaune a gida na yi karatun qur'ani na gaji sai in ci gaba da wani zikirin ba ko salatin annabi amma an zo an faɗa mun ga wani ya rasu ina zaune a gida ina cikin karatun alkur'ani a lokacin in ci gaba da karatun alkur'ani ne ya fi falala ko in fito in je a yi hidimar yi wa wani sallah da kai shi makabarta da binne shi wanda fi falala a je a binne shi shi falala a lokacin da za a ce alin salin makwacin ka ya rasu suka ce ai mu zakir ne ku je sai kun dawo la ilaha illallah la ilaha illallah <laughs> ya ba malam zakiru ya zaka <laughs> wannan wannan wannan zikiri ne kuma wannan ai sai ka mamaye dukkan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sai ka tattara zikiri ka ajiye ka tattara alqur'ani kuma sai ka ajiye sai an dawo sai ka je sai a yi masa sallah tare da kai a binne shi idan aka yi sallah tare da kai kana da kira idan kuma aka banne ki tare da kai ka samu ƙarin kira kira tsani kenan wanda manzo Allah ya ce kowanne ɗaya fi girman dutsen uhud ladan sa ina fata an fahimta a ana gobara a makwabta a kawo agaji a je kashe ka sai ka ce ka wallahi zikiri nake yi kana ta zikiri kana karatun qur'ani to ina amfanin zikirin ka kenan a'a kana da mota ko abin hawa ga makocinka ba da lafiya matar makocinka ba ta da lafiya tana na kwada za a kai ta asibiti lokaci baka da wace wallahi ba da lokaci ina zikiri ne to wannan wani irin zikiri ne kuma kenan ashe kowane irin abu na ibada ana son ka kalli menene za ka yi a lokaci kaza shine ibn al-qayyim ke cewa a goman karshe ba abin da yake da lada irin itikafi saboda lokacin sa ne Gobin karshe na cikin ramadan kenan itikafi na cikin ayyuka masu matukar lada saboda kokarin dacewa da ranar lailatul qadari amma in yin azumi na nafila ne ba ranakun da suke za ka yi azumi na nafila ka samu lada a duniya irin kwana goma farko na zulhijja saboda manzon Allah ce babu wani ne a duniya da aikin alkhairi ke zama abin kauna a wurin Allah sama da su azumin nafila kenan to kun ga ashe kowane lokaci in yazo sai mutum ya ribace shi ba kowa in yi zikiri in yi karatun qur'ani wanda ba da lafiya in je a dogo shi tare da ni wanda ya rasu in je a binne shi tare da ni a yi masa sallah tare da ni a wani mara ya zo yana neman taimako da kuɗi aljihuna in ɗauka in bayar a lokacin ya san yi ta zikiri mutum zai mutu da yamma ya zo yana neman ka taimaka masa da abin da bai fi naira dari ba a aljihunka kana da abin da ya fi naira dubu ɗaya taimaka masa da dari ɗari ce a ba komai mun manta wala dan zikiri ba ruwan ba sai mun yi sadaka ba kenan wannan kuskure ne dan haka bid'a ne ma mutum kawai cewa cikin kansa shi zakiru ne ko cuta akan ki sai zaki rike lalle yana da kyau ki zikiri amma ba sai kin faɗa ba dan Allah ce fala tuzakku anfusakum wa a'lamu man ittaqa yanzu ko da lakabi da ake barawa a ce wani masanin hadisi ne wani masanin tafsiri ne wani faqihi ne ba za ka ji an faɗa ta abubakar haka ba saboda komai sun shiga ciki hadisin tafsirin fiqhun ibadar qiyamul lailin zikirin karatun qur'anin komai sun shiga ciki amma idan ka dauki bangare guda ka tsaya to ya kike karban safa amma in ka hada duka baka samu nan ba za ka samu nan jibin da za ka samu a nan sai nan ya ciki shine hikimar bawa mummuni da ya ji an ce ga wani abu na alkhairi kare ya sakaci da shi ko mai nani tare da fatan kin fahimta amma hujjar cewa mutum ya yi zikiri a kowane hali ko da yana cikin um, jinin al'ada masu za ta iya zikiri tunda saboda hadisi cikin sahihi muslim da Aisha take cewa manzo Allah ya kasance yana ambaton Allah kowane hali kowane hali malamai suka ce kowane hali ma'ana ko da ko da janaba a jikinsa kenan yana ambaton Allah yana zikirin Allah to kaga da janaba ko da jinin al'ada da jinin biki ai girman su daya kowanne babban kari ne a fikihance to tun da dai janaba ba ta hana manzo Allah ya zikirin ubangiji ba ashe jinin al'ada da jinin biki ba za su hana masu su yin zikirin Allah wannan shine hujjar to sai takarda ta gaba ita ma game da itikafi ne tana cewa Allah ya gasa malam a goman karshe nayi niyan zuwa zan yi itikafi sai al'ada ta ta zo to haka zan zo da ita masallaci in ya zo zauna a waje ko kuma sai lokacin ta dauke dan abin da na samu a goma ko kwana biyu ko uku ko biyar shikenan alhamdulillah ko kuma yaya ba shi halatta ki shiga itikafi alhalin kina jinin al'ada ko da kina cikin ma itikafin ne jinin al'ada ya zo miki to itikafin ki ya rushe sai ki tattara ki tafi gida Allah ya baki ladan abin da kika samu Allah dai ba zai tozanta ladan ki ba ko awa ɗaya kika samu Allah zai baki ladan wannan awa ɗaya la iyaka daga lokacin da al'ada ta yanke miki ke a yi zuwa kuma ki sake shiga ki sake na kwanakin da kika samu na saura sai takarda ta gaba mai ita yana cewa wajin Allah ga kamalan azumin matafiyi da wanda zai yi tafiya da azumi da kuma wanda yake an ce da ajiye a sha a wadan in yaso a biya a wadan lokuta da wanda yake yace a ji wancan yace in za ku iya tafiya da azumi din wai shine yafi alheri wai aya ta faɗa ta to wai shin wanne ne yafi lada a bai fahimci ayar bane kila in ka tambaye shi zai ce Allah ya ce wa anta sumu khairul lak to kuma wannan ana magana ne a farkon shar'anta azumi a farkon musulunci ba a ce ya zama wajibi a kan kowa ba in ka ga dama kai azumi in ka ga dama kai ki ka ciyar da miskini shine wa alal ladina yuziqunahu fidyatun ta'amu miskin wanda ma zai iya yin azumi in ya ga dama ya ajiye kawai ya ciyar da miskini daya a yini kaga zabi ne ko kai azumi ko ka ciyar da miskini sai Allah ce faman tatawwa khairan in a madadin ciyar da miskini dai sai ka ciyar da biyu fa huwa khairul la wannan alkhairi ne karin lada ne amma wa anta sumu ku yi azumin fa ba ciyarwa ba khairul lakum sai fa alkhairi akan ku kaga yadda jerin ayar yake amma ba magana tafiya bace dan sahabban manzon Allah sukan yi tafiya wani yana azumi wani baya yi mai yin azumi baya sukan mai yi wanda yake baya yi kuma baya sukan wanda yi kowa na yin kayansa kullum ala sunnati amma idan ka dauki azumi sai wahala ta kama ka sunnar annabi shine ka ci abinci kawai ka kare azumi bayan sallah ka rama a tafiyar ka waye gari daga nan gurin zaka Kano sai ka ce zan yi azumi an raba hanya yunwa ta dame ka kishirwa ta dame ka kila ana cikin zafi ko wani abu wancan haka shi kenan sai ka ci abincin ka bayan sallah sai ka rama daya rashin cin abincin ka ce ni sai na kai duk wahala sabawa manzon Allah ne don wani sahabi ya dauki azumi ana tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yunwa ta kama shi yunwa mai tsanani har yake faduwa yana so ga kishirwa ga yunwa manzon Allah ce ku shi abinci ya ci laysa min albirri siyamu safar baya cikin aikin da'a kace zakai yi azumi a halin tafiya bayan ko ka jiga ta kare sai ka ci abincin ka ashe kaga anan gurin kar wani zo ta mutane wa anta sumo ya kafa hujja da wannan gabar ta ayar ya kamata ya san kissar abin da na karanto da ko malamai suka rubuta cikin littafin tafsiri to Akara magalla sai wata tambaya wanda tana da yawa ta kai kamar takarda hudu ko uku kuma Malam ya sha karanta wannan tambayar zai yure wannan nan gaba in dai har malam ya karanta don sun zo da yawa ne kuma har ana cewa don Allah malam kuna a karanta mana an yi magiya wai shin Allah ga ta malam matsayin auren dole wai idan aka yi wa yarinya in ta kifa fur take ta da ba ta yi biyayya ga iyayenta ko kuma ta saba wa Allah da ma'aiki ko kuma a a yaya ba ta saba wa Allah ba ba ta saba manzon Allah idan aka yi miki auren dole ba kya san miji kika ce ba zan je ba ba wanda kika saba wa dan su iyayenki ba su da yanci ne su miki auren dole manzon Allah ya hana su su ne suka saba manzon Allah suka yi auren dole ya kamata iyaye su san wannan wai shin ma menene kuke so da aure din so kuke ta je ta dawo je ka dawo kuke so ko ku so kuke ta je ta zauna ku ba su kula ku zauna da mutum wannan ba duk yadda uwa take son mijin da za a ba ya fa ita fa ba za ta kace na ta auren ba dan ta aure shi dan ba ita za ta je zauna a gidan ba yarinyar da ita za ta to ita kuma ba ta so to sai a yaya kuma wani abu shine wallahi ko mutum amirul mu'minin ne shi in mace ba ta son shi ba za ta yi masa da'a wannan ka'ida ke nan ba yadda za ta yi masa da'a ga manzon Allah ya aure ta bayan ya aure ta aka kawo ta manzon Allah ya sa aka kai ta wani gidan gona ya shiga inda take tana zaune yace ba za ki zo ba ta ce a sai dai kai ka zo nan gudu manzon Allah ya tashi ya matsa kusa da ita ya daga hannu zai tsora akan ta tace a'udhu billahi minka sai manzo Allah ya rike hannun shi bai tsara akan ta ba yace laqad usti bi mu'azin kin ne matsari da wanda ake neman tsari da shi tashi ka tafi gidanku shikenan ya sake ta idan idan mace bata amince da miji ba babu yadda za a yi kuma ta dole sai ta zauna da haka iyaye ya kamata su san wannan kuma na taɓa baku hadisin iyayen da suka aurar da yasu akan tilas wanda ta je ta faɗa wa manzon Allah manzon Allah ya bata zabi ce in kin ga dama ki zauna in kin ga dama ki nema a kashe auren sai ta ce da manzan Allah zan yi hakuri in zauna ɗin amma dama na so in yi maka wannan tambayar ka faɗi amsa dan iyaye su sani cewa ba su da ikon tilastawa yasu ta auri wanda ba ta so kuma haka akai kuma na baku hadisin mugis da barira barira baiwa ce ta ummu na aisha tana da miji mai suna mugis lokacin da aka yantar da ita kun ga ba za ta ci gaba da zama a ƙarƙashin auren sa ba kenan aure da ya zo ya mutu daga baya sai mugis ya zo yana matukar son barira ita kuma tana matukar kin shi in ta wuce wuri mugis yana kallon inda ta je in ya ga mai tufafi irin nata yana zura ido kenan har manzon Allah yake cewa Abdullahi dan Abbas baka mamakin yadda mugis ke matukar san barira da kuma ita yadda take tsananin sa yace wallahi na lura da haka manzon Allah da kansa yadda ya tausaya masa halin da yake cikin santa sai ta je gidan barira kaga barira bai wace manzon Allah na da iko ya ce ta zo gidansa amma ta je inda take ya sallama ya ce bari da abin da ya kawo wajen ki na zo ne don mu tattauna yiwuwar mayar da aurenki ke da mugi sai ta sadda kai ta yi shiru ta ce to manzan Allah kana umarni na ne ko kana bani shawara ne sai manzan Allah ce a shawara nake baki sai ta ce to bana son shi <laughs> ma'ana inda umarni manzan Allah ya bata dole ta bi umarnin manzan Allah Allah ce wa ma'ata kuma rasulu fa ma wa da hakum anhu fantahu amma tunda shawara sai ta ce ba zan aure shi haka aka hakura yadda manzo Allah ya ji mu mughis da sai matsa barira sai ta aure shi yana da iko tunda manzo Allah haƙin da yake da shi akan ka a kaina ya fi haƙin da iyayen mu suke da shi akan mu din dan kar wani zo ce miki to ai manzo Allah ba shine baban barira ba dan haka bai matsa mata ba to ai manzo Allah ya fi baban barira haƙƙi akan barira din Allahu akbar ba wani mutum a duniya face manzo Allah ya fi haƙƙi akan ɗansa to amma tare da haka bai matsanta mata ba cewa sai ta aure shi dan ba fa yadda za a yi aure babu soyayya ya kamata iyaye su fahimci wannan idan ku kuka yi wa yar ku zabe kuka ce gashi wanda kuke so ta aura to lallashin ta za ku yi da dabara ku yi tai mata bayani kuna tai mata campaign a cikin gida kafin ma a tambaye ta wani a yi ta biyo waɗansu hanyoyi ana tallata mata shi da wayo da hira da menene ana faɗin kirkinsa halayyarsa ɗabi'arsa gidansu menene har wannan kila ja hankalinta in ma duk wannan bai yi ba sai ku samu ɗansu ƙawayen me zai hana ku kansar da wanta mana ko cikin dabara ta ku da hikima yadda za ta sowa ne don yara waɗanda suke matasa cikin ƴan mata sai su karɓi shawarar ƙawa ba su karɓi shawarar iyayensu dan ita gani take kawata ta fi santa sama da uwarta ko kuma dai ba wai ta fi santa ba ta fi faɗa mata gaskiya ta fi fahimtar yaranta tana ganin waccan lokacin su na da ne da haka ba ta san me nake so ba yanzu gani take ke lokacin ki na da ne yayin ku ya riga ya wuce lokacin da kuka yi yan matancin ku daban da lokacin da ita take yin nata saboda haka ba za ki fahimci me yan matan yau suke so ba sai suka sani a tsakankanin su da juna in suna hira sun sake inda za a je a ɗauki wannan kasar ɗin a ce da shi ko dai ku biya ta za ko in yawo da shi sun yi dasa saya ko nawa ne dan maganganun da suke a tsakanin su Allah ne kadai ya sani sai su sai su to biki san menene ita take so ba kowace idan ta hadu ai kaza kaza kaza yadda maza idan sun hadu suke bada analysis game da mace ga irin wanda yake so haka su ma ƴan mata idan sun hadu saboda haka sai kina naki ne ita tana nata amma idan kika bi ta hanyar kawayenta wani kan mutumin kirki ne amma mun ga wanda bata lura da wannan sosai ba ku shawarce ta mana wallahi idan kawaye suka tsaya suka rinka mata hudu ba da kabli da ba'adi ko an yi sahawu ko ba a yi sahawu ba dai za a yi kabli za a yi ba'adi din zance to sai ga sun gamsar da ita sai ta dawo tana sai amma kawai abin da yake damu waɗansu iyaye ne uba ne dole ki bi ne abin da yake damu waɗansu uwa ne uwa ce kuma dole ya za ta haifi ya tafi karfin ka musamman in tana da waɗansu kawaye da suke zuga ki Ɗan yau mu a gida lokacin da aka mana aure to ake lokacin ki daban nata daban fitintunan da ke wannan zamanin ba sa zamanin ki ke lokacin da aka taɓa miki aure kila shi kai shi mijin ma baki san shi ba sai bayan an yi auren ko ana gobe za a yi auren kila ma irin wannan ne na da wanda ke ta daura da Muhammadu ba a san kowa ya Muhammadu ba kawai duk wanda ya bullo daga gabas a ce shi ne to kin hada da nata ke da idan an tambaye ki kina so ko baki so shiru zaki ba zaki iya bayani ba ita ko yanzu kafin ma a ce kina so ko baki so ta ce in ba shi ba sai ribiya to sai ki ce ke da ita ɗaya ne lokacin ku ya sha bamban in dai muna so mu zauna lafiya tsakanin mu da ƴaƴanmu to kaunar za a nuna musu da soyayyar da a ja su a jika da kuma a lallashe su wanda ake son su aura in an tabbatar mutumin kirki ne su ne ba su fahimci haka ba saboda karancin shekarunsu saboda rashin tunanin su sai a sanar da su ta hanyar wayo da hikima ta hanyar kawayen su ta hanyar wani ta hanyar da ta dace amma dan Allah kar a ce lasawa yarinya ta aure wanda ba ta so ba a yi yadda auren zai dore ba ko alama ba a yi yadda zai dore Allah ya tsare mu amin karam kalla bayan su iyaye da aka yi musu gargadi ina da kyau mu ma maza masu nema din a dan mana gargadi ko a takaice ne menene amfanin da matar da iyaye ne za su tilasta ka su kai maka gida wani irin zaman jin daɗi za ka yi da ita wannan kan babu hikima wani irin zaman jin daɗi za ka yi babu basira ko alama to da ya lura cewa iyaye ne suke tusa mishi ita ba soyayya tsakanin su to don Allah cewa akramaka Allah a mishi magana ya janye don Allah zalimin dai na ba in dai mutum yana da hankali to ya kamata ya san cewa babban rukuni na zaman aure shine so matukar mace ba ta son ka to babu yadda ka iya da ranka mafi kyau shine ka hakura ka nemi ubangiji subhanahu wataala ya baka wata ta iya yiwa a karan farko ta ce ba ta son ka kai kuma yanzu ka ce dai bari ka jarraba babu laifi ka jarraba eh, za ta iya yiwa wata ba ta son ka da fari kayi kayi ba ta son ka sai ka jarraba amma dai ba kana nufin dole sai an yi auren ko da tana nan a matsayin ta na ba ta son ka ba za a yi da soyayya amma yanzu kai ne kake tunanin ya zan yi in gamsar da ita ta so ni da iya surutu da menene da kyauta da abu sai ka me take so sai ka ga zaka iya wannan abin da take so dan ka karkato da zuciyarta ka farauci zuciyarta shine abin da zaka yi in kai kai kai tana nan a matsayin bata son ka to shikenan sai kai tawakkali ga Allah ka san inda dare ya maka wannan shine rufin asiri a gare ka alhamdulillah Allah sa mu dauki wannan shawaran da malam ya bayar don wani ko an mishi aka shikenan ko ya kira ta ba za ta zo ba ko ya bata wani ba za ta karba ba amma sai ya zagaya ya je ba iyayen kawai shi sai ta ba wannan bai sa abin da yake ba gaskiya to akar magalla sai takarda ta gaba yar uwa kusan kaman wannan nema ma yar uwa ce akar magalla ni ne da mijina ya aure ni to kuma sai ya zo ya sake ni ina cikin idda sai ya ce ya mai da auren to kuma ya ta taba ji a kace din ka ce idan ya mayar ko iyayen sun so ko ba su so ba ko mace ta so ko bata so ba dole ta koma to akar magalla daman can ba na so shi zan dage in ce zan biya shi da asarar shi ko nawa ne ni ya bar ni haka in dai mayar da ke kin mai zuwa yanzu abin da ya rage shi ne in ba kya san shi ai khulu'i wannan ya halatta shi yasa Allah ya shar'anta ya ambata kuma cikin suratul baqara ya kuma dan yi isharar akan sa cikin suratul nisa kamar yadda muka karanta jiya wannan ya halatta alhamdulillah ah akramaka Allah sai wani takarda da wasu yan uwa suka rubuto ga wani head of department nasu wanda yake mu dan abubuwa wanda ba kamata ba da iyalin shi na gida da su abokan shi na cikin da zasu dade shi da suka a suka dan rubuto haka a takaice zan dan karanta wasu abubuwa wanda ita ta ce uwar gidan za ta iya in an dan ta sai ka din ta dinga ta mishi tana cewa gashi gashi gashi to akramaka Allah tambaya ta farko dai ta ce to don Allah akramaka Allah ayi mishi magana game da yawan son kaset na bahasa da kuma yawan son zanace zanace da kuma yawan son zuwa gidan giya in ne mishi magana sai ce ai ina zuwa shan farfesu ne kawai ba ruwa na da fanta to akrama kallah abokan shi don Allah ya mishi gargadi na farko tun ga karatu yana da amfani dazu dazun da muka kawo kissar wanda ya je na da yan giya suna shan giya shi azumi ne ma a bakinsa amma da aka zo bulala aka fara da shi kun ga ba za a yi wannan tabbiyar ba Allah da kalli ya shafi wani bangare na ansar wannan tabbiyar kenan wato abinda Allah ya faɗa kamar yadda muka ji cikin suratul nisa ya faɗi makamancin wannan magana cikin suratul an'am wa idza ra'aita allazina yaquduna fi ayatina fa a'rid anhum hatta yaqudu fi hadithin ghairi wa imma yunsiyannaka shaytan fala taq'ud ba'da dhikra ma adh-dhalimin abinda aya take cewa idan kaga mutanen da suke idan kaga mutanen da suke kotsawa cikin ayoyin suna wasa da ayoyin ko hukunce hukuncen Allah da wargi da sako fa arzu anhu kar ka zauna tare da su hatta ya kudo fi hadisin zairi har sai sun shiga wani zancen daban ba wannan wani aikin daban ba wannan wanda suke yi ba mutum baya da hujja ne zai zauna da mashayin giya ko da shi fanta zai sha ko ka ko ka kola mutum zai sha baya da hujja dan idan ya zauna wani abu na sako shi ma zai shafe shi dan ya yarda da abin da suke shi yasa ya zauna tare da su dan kan mutum ko taba yake sha in baka shan taba ko baka san warin taba ai za ka ba za ka iya zama kusa da shi ba in ka ga har ka zauna kusa da shi warin taba baya damunka in ka ga har ka zauna kusa da giya warin giya baya damunka dukkan wanda warin giya kan baya damunsa to ai shi da dan giya duk sai suke kawai wancan babban bugagge ne wannan wani karamin bugagge amma dukkan su bugaggu ne ba mutumin kirki a cikin ya kamata mu fahimci wannan kuma dan Allah idan ma mutum so yake ya ya kamar da kace waye dafar sai a yi masa mana a gidansa ba sai matarsa ta yi masa ba ya fi mutunci ai matarsa ta dafa masa duk abin da yake so a gida ai ya fi mutunci sama da na hotel ni a fahimta ta larura ce ke sa mutum ya je ci abinci a hotel ko a wani restaurant amma mutanen mu sai suka mai da abin birnanci da wayewa yanzu wani sai tashi tafiya je mustabid ya je so abinci ga abinci a gidansa kuma ai abincin a gida ba zai ci wani je restaurant da ke kan titi kaza wani je hotel kaza shi gane yake morewa ne to wannan in ma har mutum so yake yayi shi kuma yadda zai ji daɗi din wata rana sai cewa da matarsa yau karki girki to me za mu ci kenan la haula la mu rubuta mu sha a sai dai karki girki yau zan baki mamaki ne kawai karfe nawa kike so a ci abinci sai karfe to a kai dai karfe nawa kake so a ke karfe nawa kake so yau duk komai nake lokacin da kika ci a ci abinci shi za a ci amma dai karfe girki cikin sai ka je hotel din sai ka je ka so irin takawai din ka taho da shi gida din sai ka ka burge ta baka sa ta shiga ita ma ta ci abincin ba ba ta shiga cikin ba a nan kai ne ka je ka so waɗansu kayan kwalama kuka zo kuka zauna kuna ci kai ne ita ana raha ana sai wannan ya burge wata rana ka yi wata rana ka so wata rana ku yi wata rana ku shiga cikin tare abubuwa ne waɗanda suke a fahimta ta suna da muhimmanci ko shakka babu suna da muhimmanci amma ba kowa ne yake gano muhimmancin su ba ni abin da na dauka a aqida ta ba yadda annabi zai abu ya kasance abin nan ya tafi a banza ba da muhimmanci dan adam dole kai sha'awar mace duk tsoron Allah ka duk kawarka ya rige na idan har ubangiji subhanahu wataala ya sa matarka ka za ta gamsar da kai to sai ka rantsa ido daga dukkan matan waje kenan in matarka ta kasa sai ka nemi wadda za ta iya gamsar da kai kenan a waje dan ka auro ta ka shigo da ita gida to yadda kuma za ka taimaka ba ita matar ka bace ba za ta ta yin tunanin ya me nake so a me kake so dan kila bata san me kake so ba zuciyarka kai ne za ka yi bayanin me kake so sannan kuma akwai abubuwa na ado da ita za ta yi da kanta akwai abubuwan da za ka ce gashi ni ne nake son ki yi ado iri kaza idan wani ado ya burge ka a waje sai ka faɗi irin wannan a gida cewa ni ma ina son a rinka yi min kaza sai wannan ma ya ƙara mata ƙwarin gwiwa to amma sai ya kasance mutum ya kyale matarsa kamar wanda ta san gaibu ma'ana ita ce kawai za ta yi tunanin mai suke so bai wa Allah sai ta tunani har tunanin ta ya kare yau ta yi kaza ya ki kallanta wata rana ta sake kaza a banza ba godiya ba ko irin association nan ma baya yi to amma faɗi ina son kaza da kaza da kaza da kaza sai kuma ita kanta ta yi wani abin da an dace shi kake so kai Allah ya miki albarka gaskiya yau kin kayatar da ni ba kowane zai iya faɗin haka kuma kalmar ce mai muhimmancin gaske to a gaskiya muna da matsala sosai da sosai sai ka rasa yaya ka yi mutane su fahimta amma dai duk wanda ya karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai malam me yasa kake mana tabbata bane kai ko ba ga wani duk wanda ya karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga abubuwa na ban sha'awa kayatattu wanda suke kawo zama da iyali mana gari amma ba kowa ke iya yi ba sai wanda ya yaki tsakanin shi da zuciyarsa ko mutum ya karanta ko mutum ya fahimta yan Allah ya taimake shi yayi yaki da shaydan din sa yayi yaki da zuciyarsa sai ya iya yi kuma sai a samu ingantacciyar rayuwa tsakanin su da iyalin akramak da wancan bawan Allah muna tsoratar da shi lahirarsa muna tsoratar da shi tsayawa a gaban Allah ranar tashin kiyama abu ne mai hadari a ce kullun kana cikin gidan giya abu ne mai hadari kullun ka so wannan fim kasa ka dauko wancan fim kasa irin fina finai waɗanda suke na batsa da rashin mutunci duk mai wannan ko da zaka tara masa duk matan duniya ba za su gamsar da shi ba wallahi duk wanda ya buɗe kansa wannan kofar babu kyamatar da za ta gamsar da shi a duniya Ka'ida ta kenan ibn al-jawzi yayi magana ire-iren su yace duk wanda ya sa wannan abin a ransa inda zai tara da dukkan matan duniya sai wata guda daya ta wuce sai yayi tsammanin tana da abin da sauran matan duniya ba su da saboda kawatawa ce ta shedan sai ka ganin burgewa ne kuma shi ke kai mutum ga halaka me yasa ko ga turawa sun kafirce gaba ɗaya sun fitsare bayan ma namiji ya nemi mace har ma namiji ya nemi namiji mace ta nemi mace har ma ma mutum ya rika neman dabba har ita mace ta rika neman kare ko biri ko sauransu saboda gaba ɗaya ranar ba imani ne ubangiji ta ala riga ya ɗebe albarka a cikin rayuwarsu kuma duk mai irin wannan kallace kallacen wallahi sai ya samu kansa a wannan halin na ga wata takarda da wani yaro ya rubuta yana cikin irin masu wannan kallace kallacen ya tuba amma abin yana ta bin shi bayan ya ce wallahi ko jira ya zo zai a cikin sallah sai kawai shi ɗan ya rinka masa kawo masa irin hotunan da ya rika gani na wannan kalma kaga sallar gaba ɗaya ba ta zaruri kenan to dan haka idan dai mutum yana son ya zauna lafiya tsakanin shi da ubangiji sai ya nisanci waɗannan abubuwa kuma hanyar nisanta su na farko shi kanshi ya rage abokanan da ya san masu irin wannan halin ne kawai ya canza abokanai ya canza sashi na abokanansa wanda suke zuwa karatu wanda suke zuwa kiyamul lail wanda suke mutanen kirki a ga kawai so ka je ka makale musu amma matukar mutum yana tare da abokanai mutanen banza in baka je ma za su zo har gida su dauke ka in motar ka ba ta da lafiya ma za su baka mota in baka da kudin tiket na shiga wannan wurin su za su biya maka wannan duk abu ne mai sauki in ma kuma irin su wato ba mai zumunci na banza irin dan giya wato dan giya sai kana jin yunwa sai ka sai maka abinci amma idan mutum zai cinye katan guda yadda ya sai masa saboda turba ce ta shida kaga zumunci bara ma'ana kenan zumunci akan sabon Allah ai ba zumunci bane sai dana ce kawai Allah ya tsare mu sai a ƙarshe ta sake cewa aka maka Allah da a cika da cewa ba ma abin ya tsaya mishi ga zinace zinace ba har ya zanto akwai kisan kai a ciki don me duk in yawa yarinya ciki sai kai wajen likita kuma aje aje a zubar da ciki haka wannan kuma ina har ma yau ɗaya da tana cikin larura a yanzu haka to saboda haka kuma yadda kafa faɗa mai abokai ne waɗanda suke jawo shi suke tafi da shi sallah ma sai wani lokaci ya yi wani lokacin ba zai ba saboda abokan waɗancan ba su damu da sallah wato duk mutumin da zai ɗauki rayuwa a irin wannan zai ji takaici a lokuta guda biyu kafin waɗansu guda biyu lokaci na farko shine lokacin tsufa domin za ka zo wannan kai kawon ba za ka iya ba dan lakar jikinka kullum karfin ka rubuwa yake a matsayin ka na dan adam to sai ka zo ka tsufa kuma kana son ka rinka yin ayyuka na kirki amma irin wanda baka yi su a yarinta ba dan haka yanzu ba za ka samu dama ba saboda ka bari damar ta wuce ka tun lokacin yarinta ka tsufa ga matan banzan ga menene kuma babu yadda ka iya da su kana kallon su kai da su sai kallo ko kuma mutuwa ta zo mutum lokacin mutuwa mutum zai kaskanci da wulakanci mummunan cikawa masu irin wannan suke a lokacin mutuwa to kuma lokuta guda biyu da za su bi wannan mafiya muni shine lokacin zaman kabari da lokacin tsayawa gaban Allah ranar tashin kiyama wannan shi fi kowanne hadari a ciki ni a shawara ta dan a irin wannan bai kamata ka koyewa mutum gaskiya ba duk mijin da matarsa take yawace yawace kuma ya mata wazi ta ji kaunan wahidan ya sake ta duk matar da mijinta ke ya wace ya wace ta yi wa'azin ta yi ta yi kiji kaunan wahidan ta nemi saki shi yafi alkhairi a gare ta dan zaman su za ta kaskanta a duniya da kuma lahira a duniya zai iya dauko mata cuta ya zo kawo mata sannan kuma yardar ta yana yi kuma ta ci gaba da zama da shi duk lokacin da ya je tana da kaso na zunubin haka dalilin alkur'ani da hadisi suka nuna tana da wani kaso na zunubi dan ta yarda ne da lasisin ta yake yi dan in bata yadda ba za ta nemi cewa ko dai ya daina ko kuma su rabu ha za ta rabu bai ne wa bainar to da haka abu ne mai matakar hadarin gaske da haka sai ki tashi tsaye haikan ku tashi tsaye haikan ku da kuke dangantaka da shi ko ta auratayya ko ta dangantaka ta jini wajen faɗakar da shi da jan hankalinsa da yi masa wa'azi sannan kuma wannan bai hana a yi masa addu'a ba cewa Allah ya shirye da shi Allah ya kimtsar da shi sannan a shawarce shi kuma wato kenan a yi masa wa'azi a yi masa addu'a a ba shi shawara yi masa wa'azi dan a tsoratar da shi halin da yake ciki hukumar duniya da lahira tana nan tana jiransa in bai tuwo ba ba shi shawara shine ya rabu da abokanai na banza ya canja da abokanai na kirki sannan kuma a ci gaba da masa addu'a wannan duk yana daga cikin abubuwan da za a yi masa nagata waɗannan ababen guda uku ko da ransa baya su Allah ya tsare amin a kan a ƙarshe ina so kai wasu yan uwan mata dan wani gargadi ko da a takaice ne don wannan maganar da kace musu ana so namiji ya dinga shi dai zama na aure tsakanin dukkan ma'aurata guda biyu zama ne na ibada ko menene mace za ta yi ta kalli ubangiji subhanahu wataala ta kalli cewa kuma tana neman kyakkyawan sakamako a lahira ko menene namiji zai yi ya tuna Allah ya tuna cewa yana neman kyakkyawan sakamako a lahira ko shi ba akwai matan da suke da halayyar in ma sun ga namijin suna da sha'awar wani abu ko yana da sha'awar su lokacin da suka tabbatar eh ya riga ya kamu to lokacin za su yi masa yanga ko su sa masa tara za ka yi mun kaza za ka sai mun kaza waɗansu abubuwan da in yana cikin zaman lafiya kila ba yau takarda ta farko mai ta gana tambaya ne game da tattarsari na rihi ta Allah da ta malam ni ne dai idan na yi alwala kafin jiya in yi sallah sai na yi hutu to haka kafin gama sallah ma zan yi hutu kamar sau uku to wai shin idan na alwala idan na yi hutu sai na sake koma wani alwala ne ko kuma yaya zan yi da wannan lamarin wanda yake da matsala ta baya iya rike alwala saboda yawan rihi da mutum ke yi ko kuma yawan bawani da niyya ba da niyya ba abin yana zuwa galibi ma dai ba da niyya ba to hukuncinsa shine ba zai yi alwala ba sai daidai lokacin da za a fara sallah idan ya riga ya alwala din nan ko da rihin ya fito ko da bawulin ya fito mutum zai ci gaba har sai ya sallar sa haka dama shi ba zai alwala ajiye ta ba tunda alwalarsa ba ta zama wannan shine hukuncinsa to amma galibi duk mutumin da ya samu kansa a wannan hali larura ce ta rashin lafiya abin da ya dace gare shi shine sai ya nemi magani kada ya kasance mutum bai nemi magani ba ya tsaya haka dan matsala ce kafin ku fita akwai sanarwa da aka ce ya kamata in sanar da ku da kai da ko da yake waɗansu kila sun ji jiya tun a wajen karatu an riga an saba duk shekara akan tara taimako wanda ake kawa kurkuku don saboda yan uwanmu musulmi da ke zaune a can wani lokacin kuma a kai har asibiti taimakon da ake karba daga wajen mutane kuma ya danganci kayan abinci kamar gero da shinkafa da masara da abin da ya sokaka da kuma tufafi na sawa na maza da na mata da kuma kuɗi da kuma sabulun wanki da sabulun wanka galibi sai ake yi duk shekara to don haka a bana an ɗan sakaci ba a fara da wuri ba har sai da wani bawan Allah jiya na je wata lakka da na gabatar a damaturu ya ce shi ya ji tulu ba a fara ba amma ga taimakonsa ya buɗe da shi ya bada da na naira dubu ashirin da shi ne da na zo jiya aka sanar a masallaci saboda haka tun daga jiya ɗan an buɗe kofa wanda duk suka saba bayar da taimako ɗin nan da Allah sai kokari su kawo yau gobe jibi gata idan Allah ya kama karshen mako sai mu ga yadda za a kasafta ajiya a kai idan abin ya shafi bangaren mata to za a zaɓi masu hankalin cikin ku dan su je su kai idan abu ya shafi bangaren maza kuma to daga cikin mu kuma za a je kuma a kai dan saboda haka dai kofa a bude take ta bayar da wannan taimako ba za mu manta daga cikin ku wadanda suka yi taimako a shekarun baya ba waɗansu makarantun islamiyya suka haɗa kuɗi suka rika sayo ko buhun shinkafa ko na siga ko na menene da wanda suka bayar ko da wanda suka bayar tare da a cikin group haka da sunan makarantar su ta islamiyya ko da sunan family din su ko da sunan ke kadai ko da sunan ke da mijinki duka dai ayyuka ne na alkhairi da bai kamata su farma a cikin wannan wata mai alfarma ba saboda haka tun daga yau kofar wannan taimako a buɗe take ana fatan za ku taimaka kuma za ku yi kokarin ku sanar da mata yan wanku idan kun je gidajen ku kuma ku yi kokarin kwadaitar da ku su ma su yi wannan aiki na alkhairi kwamitin masallaci ya shirya duk wanda ya kawo taimakon a nan masallaci akwai wanda za a karba ko tufafin ko kuɗin ko abinci za a sami ko liman ko ladan daga cikin ladanan masallaci za a karba insha Allah ta'ala kuma za a tantance menene kuma idan an kai kuma za a zo a baku labari bi iznihi ta'ala Allah ya bada ikon taimakawa amin ya rabbul alamin sai takarda ta gaba mai ta tana ta shin Allah ya ta malam yawanci Allah ne ya jarrabe ni da wata da wata jarraba wato ina yawan mafarki da wani aljani to shin Allah ya ta malam idan na mafarki da shi har na tashi na ga kamar kodros na ya fashi shin ya halatta ce bari jin wankan janaba ko kuma bai halatta ba ka ai ba wai ya halatta bane wajibi ne ba maganan wai ki ce ya halatta dan kin ce ya halatta ma'ana ya halatta ki ya halatta ki namiji ko mace cikin duk wanda ya mafarkin saduwa da wani mace ta yi mafarkin saduwa da namiji namiji ya mafarkin saduwa da mace idan har mani ya fito daga jikinsa to ya zama wajibi ya wanka idan mani bai fito ba jikinsa babu wanka a kansa ta iya kuma mutum ya tashi kawai ya ga tufafinsa a bace ya tabbatar mana ya fitar da cikinsa amma ba zai iya tuno ma me ya faru a mafarkin ba haka na faruwa ga namiji ko mace shi ma wannan wajibi ne da sai yayi wanka ta iya wa mutum kuma ya yi mafarkin gashi na saduwa da mace ko mace kamar namiji na tare da ita amma kuma da ta tashi ba abin da ya fito daga cikinta tufafinta bai bace ba abin da ya fito daga cikinta wannan babu wanka a kanta wato abin da dai ake kallo fitowar wani abu a cikin barcin shi ne ke wajabta yin wanka din sawa'un mutum ya tuno me ya faru a cikin mafarkin ko bai tuno me ya faru ba amma matukar ba abin da ya fita daga jikin mutum to babu wanka a kansa ko da ko mutum ya tuno da kaza da kaza ya faru a cikin mafarkin sai tambaya ta gaba mai ta tana cewa washin Allah ga ta malam shi washin me ke kawo kusutul kamari ne da kuma na rana kuma in an zo me ya kamata a yi me ke kawo shi manzo Allah ya faɗa cikin hadisi don lokacin rayuwarsa rana ta yi kusufi sai dace a rannan ranar mutuwar dan manzon Allah ne Ibrahim sai waɗansu suka ɗauka mutuwar Ibrahim dan gidan manzon Allah shi yasa rana ta haka sai manzon Allah ya hau kan mimbari yawa mutane hudu yace inna shamsa wal qamara ayatan min ayatin lahi rana da wata ayoyi ne na ubangiji halitta ne na shi ya halicce su samuwar su dalili ne kan samuwar ubangiji la khasifani li mauti ahadin wala li hayatihi ba sa hasken su baya dishewa dan mutuwar wani ko dan haihuwar wani da haka maganar cewa dan dan Ibrahim ya mutu ko dan kaza ya faru wannan ba gaskiya bane haka manzo Allah ya faɗakar da sahaba yace dan haka daga zaran kun ga rana da wata daya daga cikin su hasken sa ya dishe sai abin da za ku yi shine sai ku yi ku shiga sallah to ita kuma sallah da ake yi ta salatul kusuf sawa'un kusufu shamsi ko kusufu qamari ta sha bamban da salloli na yau da gobe sallah ce raka'a biyu kowace raka'a za a yi ruku'i guda biyu ne a cikin ta wato idan mutum ya kabarta ya yi karatun fatiha ya kammala ya yi dogon karatu sai ya ruku'i sai ya ɗago daga ruku'i sannan ya sake ta karatun fatiha ya yi dogon karatu ya yi ruku'i na biyu sannan ya sami Allahu liman hamida sannan ya tafi sujada idan ya je ya sujada guda biyu kamar yadda aka saba yadda ya raka a farko din haka zai raka a tafi yadda sunnar annabi ta nuna babu bambanci tsakanin kusufin shams da kusufin kamar abin nufi yadda a waccan aka yi sallah raka'a biyu din nan kowace da ruku'i biyu haka a waccan ma za a yi amma waɗansu malamai musamman a mazhabar malikiya sukan nuna salatu kusufin shams ita ce ake wa ruku'i biyu amma kusufin kamar babu sannan kuma sukan nuna kusufin shams ya kamata a yi ta a jam'i amma kusufin kamar kuma ba sai an yi ta a jam'i ba amma zance mafi inganci duk ɗaya ne da kusufin shams da kusufin kamar kuma ana yin dogon karatu kamar yadda na faɗa dan lokacin da manzon Allah ya yi musu karatu da suratul gara wajen izu biyar kenan haka liman ya kamata ya cikin wannan raka'a biyun ya karanta abin da ya kusa kai izu biyar kafin manzon Allah ya kammala sallama rana ta riga ta bude to kuma haka suna ta nuna in dai liman zai ja mutane yayi sallar yadda manzon Allah yayi to insha Allah kafin a kammala sallar garin ya waye gaba da rana ta kawo da haka ake son a yi dogon karatu din a cikin dogon karatun akwai mika wuya ga ubangiji da kaskantar da kai gare su sannan babu laifi a faɗakar da mutane a yi mutu a tsoratar da su a zabar ubangiji a faɗaitar da su aljanna dan mutane su gane fa yadda duhun nan ya zo haka kiyama za ta iya zuwa faja'atan ba tare da an babu notice ba ba tare da an sanar da mu ba ashe ya kamata mutane suna cikin yanzu wannan shine abin nan kusufin shams ko kusufin kamari a karmakalla yana yi wa mutum ya yi shi kadai a gidan shi kowa ya yi shi sunna shine mutum ya yi tare da jami'a asali ma a fita bayan da ne sai dai in kusufin kamar ne ba sai an fita bayan gari ba za a iya yi a cikin gari amma abin da ya dace da sunna shine mutum ya yi ta a cikin jam'i ba shi kadai ba shine hadisi ya nuna akram Allah idan ko da ta kama mutum zai shi kadai din kuma bai haddace Qur'ani ba ya halatta yi ta maimaita wata sura guda daya don tso ya halatta dan yi dogon karatu inda ana son dogon karatu ne jama'a malam Allah saka mata da alheri Allah saka mata da alheri sai tambaya ta gaba mai ta tana cewa wakin Allah ga samanan menene hukuncin uban da aka haifi uban da aka haifa masa da sai ya yin suna saboda yana jin haushin sun rabu da uwar wai to idan aka tafi a haka in ya rasu zai ci gadon shi ko kuma bai ci gadon shi maganar cin gado tun da ita ce kika yi tambaya zai ci gadon amma abin da uban yayi na rashin yin suna ya kyauta bai kyauta ba dan ɗanka yana da haƙƙi a kanka daga cikin haƙƙi na farko daga lokacin da aka haife shi shine yi masa suna kai ne zaka zaba masa suna na gari da ya dace da shi sannan kuma yana da haƙƙi na ka yanka masa ragon suna din a rana ta bakwai yana da haƙƙi na ka ci sa da addu'a ta gari yana da haƙƙi na abincinsa suturarsa da kiwon lafiyarsa duk da yana wajen mahaifiyarsa duk da kun rabu da uwarsa duk da kana fushi da ita amma shi da ita baya sa ka tauye haƙƙin ɗanta dole sai ka ba da wannan haƙƙin da ka'ida ta addinin musulunci idan mutum bai bayar kuma za a tambaye shi a kiyama dan haƙƙin ɗansa da haka abinda waɗansu iyaye maza suke yi don saboda sun fata da mace sai su kyale masa dan waɗansu ma su kyale ta da ya hudu ko biyar ne ta wahala ba zan su ita wannan rashin imani ne kuma rashin gaskiya ne kuma wannan ya nuna su azzalumai ne kuma ubangiji zai kama su akan haka ranar tashin kiyama in musu to sai tambaya ta gaba mai ita tana cewa wajen Allah ga kamalan tana so ka yi cikakken bayani ga wannan tambayar da ta yi don yana cutar da waɗansu mata wai akwai wani abu wai shi farar kafa a cikin addinin musulunci don ta ce akwai mace ce an kusa ɗaura mata aure sai wani ya raba ya ce wa ai baka san 'ya'yan gidan wannan mutumin bari ai dukkan su masu farin kafa ne a yanzu haka malam kuma abin ko din su yake yi ne sai ga mutum wai da ta je gidan sai ga wani abu ya faru ya ce ba dama mun gaya maka ba shi kana sai a sake ta yanzu haka yawanci kaman ba a auren wannan zuriyar gidan to wajen a musulunci kamar yadda akwai kambun baka to shi farar kaba din nan akwai ka ne a musulunci a karamar Allah ina jin abin da na faɗa cikin karatu ya yi ba da hankali ya kamata ku gane wannan camfi ne ba da asali cikin addini kuma aƙida ce ta maguzanci bai dace ba canfa mace ko canfa gida ko canfa dabba ko canfa wani abin da mutum ya ji ko ya gani sauti ko launi cewa shi zai jawo amfani ko ya jawo cuta wannan duk bai dace saboda haka wannan kuskure ne Allah cikin hikimar na iya sa abu ya zama sababin kaza amma ba wai dan wannan abin shi ke jawo abu kaza da haka duk wanda ya tashi yin aure a irin wannan gida kai tsaye ya dogara ga Allah ya yi aurensa kuma ya roki Allah ya sa masa albarka a ciki ko dan mutum ya karya wannan aqidar ta mutane akara maka Allah idan mutum idan ko ɗar uwa ta ko hada dangantaka da ita idan wani ya fita ya faɗa balo balo ya halatta kai shi tsara ya halatta kai shi tsara shi kuma alƙali ya halatta ya ladabtar da shi ya karantar da shi sunnar annabi cewa abin da kake faɗa din nan ƙarya ne can fili in kuma ka cigaba da faɗa za mu ladabtar da kai alƙali ya masa hukuma ya halatta don wannan shi zai sa su kubuta daga bakin mutane ba sai mutane su sa a kaula cewa aure a gidansu kuma bayan ba su da wani laifi na zaki zaki yin aure a gidansu karmakalla sai tambaya ta gaba irwa tana bada shawara ne ta ce shin Allah ga ta malam shin bai kamata malamai ke wani abu akan shi mutumin nan da ake ce mishi ibro ba yace yayi ibro a maka yayi ibro a madina yayi ibro a menene kuma an ce wai ma yayi ibro malam jafar to wai shin abubuwan da yake kuma suna kaman wulakanta addini to akramakallah wai bai kama ya kamata a yi shiru haka ana kallon shi ina cin mutuncin addini ai ya kamata a yi wani abu ita wannan dai a gurgurdan fahimtar da ta ko kuma ya aikin da yake kan malamai shine faɗakarwa domin waɗanda suke karawa ibro farin gwiwa su ne masu sayan kasar dinsa domin lokacin da kika sai kasar dinsa ko kika je kantin da ke ba da hayar kasar ɗin kika biya kuɗi ke karɓo hayarsa shi ibro ɗin na samun kuɗin shiga ma'ana kina ba shi farin gwiwa kenan abinda malamai za su yi faɗakarwa cewa wannan izgili ne suke yi da addini ko mai izgili da addini yakan kai shi matsayin kafirci dan a lokacin manzon Allah waɗanda sun yi izgili ubangiji ta'ala ce da da aka tambaye su me yasa kuka izgili suka ce a inna ma kunna naqudu wa nal'a wallahi da wata muke ba da gaske muke ba lokacin da muka ce kaza Allah ce abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yanzu da Allah da ayoyinsa da manzon Allah kuke wa izgili la ta'tazuru kada ka fartun ba da imanin kada ku ma ba da wani hanzari ba za a karba hanzarin ku ba kun riga kun kafarta bayan imanin ku Allah ce inna afu an fa'ifatin minkum in mun ma waɗansu daga cikin ku rangwame da su bisa ga rashin sani ne nu abdu ta'ifatan akwai waɗanda sai mun yi musu azaba bi annahum kanu mujrimin dan sun kasance mujrimai ko kakare. da haka izgili da addini ne wannan ai ba shi kaɗai ba ne ba kila cikin mabarnatan wanda da ake faɗa da shi da suna nan da yawa suke yin abubuwa na addini ko su rika dan ayoyi na alqur'ani ko su rika kwatanta wani abu na addini suna yin wasa da shi ana dariya wannan kafirci ne ko ka babu kafirci ne ya kamata mutum ya tsarkake bakinsa da wannan kuma ku tsarkake gidajenku daga irin wannan kasar din dai idan mutum